This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 da da 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. sannan muna nan akan intanet a kodayaushe kuke so a kan voahausa.com masu wariya salamu alaikum barkanmu da warhaka mahmud lalo ne tare da bello habib galadanci a shirinmu na dare na kuma karshe a wannan rana inda za ku ji cewa wani harin bam da aka kai a wata kasuwa da ke sabon gari a karamar hukumar damboa a jihar borno ya halaka wasu mutane wannan tashin bom din da ya auku ne daidai lokacin da ake tsakiyar cin kasuwar garin inda ake sana'ar saya da sayar da dabbobi to bayan da ƙasar kamar ta gargaɗi mun najeriya da su hattara domin za su buɗe madatsar ruwa ko kuma dam na ladgo wanda ka iya janyo ambaliyar ruwa a jihohin da ke kogin benue wato da kogin benue ya ratsa jihohin sun fara ɗaukan matakan kota kwana a can jihar kebbi kuwa kotun zaɓe ta ci wato ta yi watsi da karar da pdp ta shigar wadda ke ƙalubalantar zaben gwamna atiku ba gudu sannan yau za mu buɗe muku fili ne domin ku bayyana ra'ayinku kan kwamitin da shugaban najeriya ya nada domin taimaka mai da shawara a yaƙi da cin hanci da rashawa lambar da za a kira da ita ce biyu sifili biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma bar mu fara da labaran duniya jama'a masu haramu assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce dabban 'yan asalin samaliya na komawa ƙasarsa daga Yemen inda yaƙi ya ɗaiɗaita duk da cewa ƙasar ta na fama da matsaloli iri-iri. Ofishin lura da haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya yau Talata ya bayyana cewa akalla mutane dubu ashirin da tara ne suka isa samaliya daga Yemen tun watan Maris mafi yawancin su mata da yara kuma ana kyautata zaton za a samu ƙarin jama'a a watanni masu zuwa. Wannan lamari shine sabanin abin da aka gani na tsawon shekaru masu yawa. inda daban ɗaruruwan Somaliyawa suka ba ƙasarsu domin gujewa rigingimu da yunwa da matalauci Ƙasar Yemen dai ta jure munanan rigingimu da aka share watanni ana yi. Tsakanin 'yan tawayen Houthi da dakarun da ke goyon bayan shugaba Abdulrabu Mansur Hadi. har yanzu birnin ferguson da ke jihar missouri na karkashin dokar ta ɓaci a dare na biyu da ke ganin tashe-tashen hankula a daidai wannan lokaci da ake tunawa da cikar shekara ɗaya da kashe wani bakar fata da wani dan sanda farar fata ya yi 'yan sanda sun ce sun tsare akalla mutane kusan 30 da ke zanga-zanga a birnin st louis wanda suke ta jefa kwalabe da duwatsu a kan shafinta na twitter rundunar 'yan sandan ta ce tana ci gaba da goyon bayan 'yancin fadar albarkacin baki amma duk wanda ya ƙi ran oda to zai iya kasancewa a hannun jami'an tsaro wannan yanayi akan titunan ferguson da ya kunshi mafi yawancin bagagen fata masu arangama da 'yan sanda ya shiga wani hali a lokacin da wata sabuwar kungiya ta fito ta fararen fata masu kiran kawunansu masu tabbatar da rantsuwa suna dauke da bindigogi kuma suna sanye da sulken zamani wannan kungiya da ke adawa da gwamnati ta ce nufin zuwanta garin ferguson shine na kare shaguna da masu zanga-zanga da barayi amma shugaban rundunar 'yan sanda ta birnin wato st louis john belma ya ce zuwansu ba shi da amfani sai ma wato tunzura mutane da ya yi labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc wasu masu binciken harbo jirgin sama malaysia mai lambar tafiya mh17 wanda aka yi a gabashin ukraine sun bayyana cewa sun samu wasu baraguzan roka da ta yi kira kasar rasha ne kwararru daga holland sun bayyana a wata sanarwa yau talata cewa masu bincike daga kasashen belgium da australia da ukraine da malaysia da ma holland din na ci gaba da auna wasu bangarori da ta yiwu sun fito ne daga makamin da ke harba rokoki sama daga doron kasa mai suna book lauyoyi sun bayyana cewa za su mayar da hankula akan waɗannan ɓangarori da aka samu na gani ko suna da wasu bayanai ko za su kuma ba da ƙarin bayanai akan wanda ke da alhakin harbo wannan jirgi na malaysia a ƙarshe wani kamfanin makamashi a japan ya sake kunna na'urar lantarkin lantarkinsa da ke amfani da makamashin nukiliya a yau talata kuma shine kamfani na farko da ya samu nasarar kunna wannan na'ura tun bayan bala'in da ya afkawa kamfanin fukushima a shekara ta 2011 kamfanin lantarki na kiyushi ya ce yana fata na'urarsa da ke sandai za ta fara samar da lantarki kafin ranar juma'a mai zuwa sannan da fatan zai yi aiki sosai nan da wata ɗaya mai zuwa an rufe duka kamfanonin samar da wutar lantarki da ke amfani da makamashin nukiliya a japan tsawon shekaru biyu domin tabbatar da lafiyarsu gwamnatin kasar a halin yanzu na so ta dawo da samar da wutar lantarki ya zama makamashin nukiliya na samar da kaso ashirin cikin 100 na wutar lantarki baki ɗaya wato nan da shekara ta dubu biyu da talatin a halin yanzu dai ta dogara ne akan amfani da gawayi da man fetur wajen samar da wuta mafi yawancin mutanen japan sun kalubalanci dawo da na'urar nukiliyar wasu ɗaruruwan masu zanga-zanga sun yi dandazo a kamfanin lantarki na sendai yau talata domin bayyana rashin jin daɗin su game da wannan mataki cikinsu kuwa har da tsohon firayim minista na watakan wanda yake kan mulki a lokacin da haɗarin ya faru kan ya ce ba za su iya yin hasashen lokacin da za a samu haɗari ba shi sa ake samun haɗari kuma a nan ba ɗauki dukkanin matakan da suka dace ba domin kare akuwa haɗarin haɗarin fukushima ya samu asali ne daga wata girgizar ƙasa da igiyar ruwa mai ƙarfi waɗanda suka lalata masana'antar lamarin da ya cusa sa sama da mutane dubu ɗari arcewa daga gidajensu. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To wani harin bam da aka kai a sabon gari da ke karamar hukumar dambu a jihar Borno ya halaka mutane da har yanzu kuma ba su fayyace adadinsu ba. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda biyu ya aiko mana da ƙarin bayani a wannan rahoton da za ku ji. wannan tashin bom din da ya auku ne daidai lokacin da ake tsakiyar cin kasuwar garin inda ake sana'ar saya da sayar da dabbobi kuma ya auku ne a yau talata wato ranar kasuwar garin kenan wanda aka ce ana kyautar cewa an ajiye wannan bom din ne a cikin kasuwar wanda ya halaka mutanen da suka zo cin wannan kasuwa da kuma raunata wasu da dama wata majiya ta shaida mun cewa a yau talata ne da ake cin wannan kasuwa na garin sabon garin wanda ke tazaran kilomita arba'in zuwa hamsin daga garin zuwa garin biyu duk da cewa babu wani bayani da muka samu daga wajen hukumomin tsaro game da aukuwar wannan lamari sai daga abin da wani ya shaida mun taho game da tashin wannan bab ɗin ne yau kamar haka wallahi ko mun wallahi kasuwa ne? Eh, cikin a cikin awaki ba. Ya cikin awaki ne wallahi. da ake sayar da dabbobi. Eh, kuna sayar da dabbobi wallahi ya kuma cikin mutane har ana kuma mutane biyu ma ciki. Akwai wani yaran ma ma ciki wanda ya rasu. Wallahi. Mutane nawa ne ya bom ɗin ya kashe? Wallahi yanzu ba ka dai ba zan iya cewa ga ya hada zai bayan har da a wannan harin bom da aka kai a garin sabon gari ba. Amma kuma da suka ji raunuka. da dama ma kuma ba ba harbi ba za a yi hada ba za su ta. Sai kuma cikin gari ne. Kamar ka ce. Ko ne ya har ila yau wajen majiya ta shaida min cewa wannan bom din dai ya kashe mutane shida da kuma raunata wasu talatin da shida sai dai hukumomin tsaro ba su fitar da nasu bayanan ba game da aukuwar wannan lamari ya sake mutum shida mutum shida ne mutum da shida su shi wanda mutanen shida suka mutu eh mutum shida suka rasu kama wasu rahotanni da ke fitowa daga gamborin garala ke kan iyaka da kasar kamaru na nuni da cewa wasu 'yan bandiga sun kwashe kwana hudu kenan suna nan suna ta banka wuta akan gidaje da kuma shagunan mutane da ke cikin garin gamborun wanda mutanen garin dukkanin suka arce zuwa garin protocol da ke kasar kamaru gama abinda wani mazaunin gamborun da ake kira baba ganan liman ya shaida mun tawaitar ho kamar haka latigɛ baro kunnafoni kɔnɛ du kɔnɛ dɛ kɔnɛ kɔnɛ ba bɛ jɛ wulu k'a la a tigi ka baro ye dɔ ka kunnafoni kɔnɛ wata kadafi yanzu. To yanzu kamar kamar kun su hukumomin tsaro babu su a wurin ne sojan sojojin Najeriya. Wallahi suna nan yan yan kadi da yan auna. Kada da yana fito ba san ba zo ba. Dama sojojin caji ne a Galadin da kuma. Eh eh, eh sojojin caji ma suna son nake ne ba su fallaka ba suna kamar kaza muna gwada da su To yanzu kamar ba ku gaya ma su shugabannin ku bane wanda suke gwamnati. Wallahi mun sha gaya mun sha gaya ba mu da ban gaya ba. Sun ki kawo sojoji ga nan yanzu gambar suna kwane-kwane yanzu da ke wutsana. Yanzu kai kana ina kake kake magana ina protocol ina protocol yanzu sai na protocol to kamar mun za kai nawa ne a protocol din nan Ni mun kai dubu da tara dubu talatin da tara magana da yawun rundunar sojan najeriya shiya ta bakwai da ke garin maiduguri kanal tukur gusau wanda ya shaida mun cewa wannan yanki ya fada a hannun rundunar sojojin haɗin gwiwa tsakanin najeriya da sauran kasashen ƙetare wato multinational joint task force amma zai bincika wannan batu kuma zai tuntuɓe ni daga baya har har zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto rahoto babu wani ƙarin bayani game da wannan batu daga wajen hukumomin tsaron ƙasar haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya ta sai mu ce allah ya kyauta to bayan da ƙasar kamaru ta gargaɗi kuma wani najeriya da su zauna cikin shiri saboda za su buɗe madatsar ruwan ladgo wanda hakan ka iya janyo ambaliyar ruwa a jihohin da kogin benue ya ratsa jihohin a yanzu haka sun fara ɗaukan matakan ko ta kwana ga rahoton da ibrahim abdulaziz ya aiko mana daga yola mutane su zamanto cikin shiri eh, wayanda wancan abin ya shafi na 2012 sun sani gidajensu ya shafi gidajensu ya shafi gonakinsu. Jami'in hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya nema kenan a jihar Adama Alhaji Sa'adu Bello ke karin haske game da gargaɗin da hukumomin kasar kamar suka yi na cewa bana ma za su sauko ruwa daga madatsar ruwan Lagdo lamarin da ka iya jawo ambaliya da kuma asarar rayuka kamar yadda aka fuskanta a shekarun baya. Jihar Adamawa ita lamarin ya fi shafa kuma don gani ma ba a sake fada irin matsalolin da aka fuskanta a baya bane yasa yanzu haka gwamnan jihar sanato muhammadu bindo jibrila somaran gadi ga al'ummomin da ke bakin kogi musamman ma a kananan hukumomi bakwai nan da abin ya fi shafa mr yohana matais da ke zama sakataren yatsa labaran gwamnan jihar ya yi karin haske wasu kananan hukumomi mun soma daga uh, yola north muka tafi numan muka wuce muka tafi uh, lamurde daga lamurde muka ga irin banna da ruwa ya soma yawa al'ummar mu wannan ma ba a ma sake ruwan gaba ɗaya ba don haka muna kira da babban murya kamar yadda mai girma gwamna ya faɗi cewa al'umman musu san cewa akwai inda ruwa yake bi ko shekara hamsin ko ɗari na in yi ruwa bai bi wurin ba duk lokacin da ruwa ya zo a daidai lokacin da an samu ruwa kamar yadda ya kamata a zamanin da suka wuce da ya bi zai sake bin wannan wurin to sai dai kuma suma ma al'ummomi da ke bakin kogi wanda su lamarin zai fi shafa sun buƙaci gwamnatin jihar ne da ta ɗau matakan gaggawa usmanu alhaji isa karara daga jimeta yola angon tana adamawa state gaskiya wannan labari ta zo mana da daɗi ba don kamar shekara biyu da suka wuce mun samu wannan problem din na a asarowar dukiyoyinmu da komai da komai wanda yake saura har yanzu da suka bar wannan angon ba sake da a sunana abdullahi ahmad baza mazaunin garin yola gwamnatinmu ya kamata a ce ta yi tanadi na wani wuri musamman wanda duk lokacin da za a samu abu mai kaman haka ya zamanto an kaurar da mutane idan ma ba za a iya kaurar da su gabaki ɗaya ya zuwa yanzu ma da jami'an hukumar kai ɗauki ta jihar adama wato asema na fa cikin shirin kwata kwana kamar yadda babban sakataren hukumar alhaji haruna manforo ya tabbatar an tanadar da duk kowane ne yana da a hakkin da zai ɗauka wuyan shi a membobin kwamiti wasu ta gefen kiwon lafiya kamar mu yanzu mun shi muna da shirye-shiryen wajen camp kam inda in ya wakana za mu za mutane su zanna wurin kuma an yi tanadin abinci da kayan magunguna da duk abin da ya kamata. Rayuka da dama ne dai salwanta baya kuma ga dukiya a duk lokacin da aka sako ruwa daga madatsarar lagdo sakamakon tumbatsar da kan yi da haka ma yasa aka cimma yarjejeniya tsakanin Najeriya da Kamaru na buƙatar da a sanar da al'umma akan kare Ibrahim Abdulaziz Aziz sashen Hausa na Amurka daga Yola. a najeriya na duniya kwaggara gaida ibrahim abdulaziz to kotun da ke duba korafe-korafen zaɓe a jihar kebbi ta yi watsi da ƙarar da janar bello sarkin yaƙi na pdp ya shigar inda ya ƙalubalanci nasarar da gwamnan jihar atiku ba gudu ya samu a zaɓen da ya gabata ga ƙarin bayani a wannan rahoto da murtala faruk sanyina ya aiko mana da yake gabatar da hukuncin kotun ta sauraren kararrakin zaɓe dangane da karar da ɗan takarar gwamna na jam'iyyar pdp general bello sarkin yaƙi ya gabatar inda yake kalubalantar zaɓen gwamnan jihar ta kebbi a tiko ba gudu shugaba alƙalan kotun da ke zamanta a birnin kebbi mai shari'a kasin olugba ya ce kotun ta yi watsi da karar ne bisa la'akari da saɓawa lokaci da lauyoyin mai karar suka yi a can baya dai bayan karɓar kwafin bayanan karar lauyoyin waɗanda ake ƙara sun mika nasu martani tare da mika buƙatar kotun da ta yi watsi da ƙarar bisa dalilan rashin cancanta inda ita kuma kotun ta baiwa lauyoyin mai kara wa'adin kwanaki bakwai da su mai da martani akan bukatar ta waɗanda ake kara abinda lauyoyin ba su yi ba har bayan kwanaki goma wannan tsaikon da saba ka'idar lokaci in ji kotun tamkar alama ce ta jefa karar tasu a kwandon shara a don haka ta yi watsi da ita yakubu mai kyau babban lauya ne da ke wakiltar gwamnan jihar atiku bagudu a zaman shari'ar gaskiya mun gamsu da hukuncin da da kotu ta zartar saboda haka doka ta tanada idan an ka ba da lokaci lokaci domin ka yi wasu abubuwa saboda karan da ka kawo a ci gaba da ita ka zo ka kasa yin hakanan ko ka je ba ka yi cikin lokaci ba dokokin zaɓe sun tanadi cewa sai a yi watsi da wannan karan da ka kawo to sai dai lauyan janar bello sarkin yaƙi na jam'iyyar pdp ibrahim muhammad ya ce ba su gamsu da hukuncin kotun ba don haka za su ɗaukaka ƙara a halin yanzu kotu ta ce su suka fi mu gaskiya saboda haka abin da ya rage mana yanzu shine sai mu ɗaukaka ƙara mu gwada mu gani menene ko hukuncin su yayi daidai ko bai yi ba kotu kusan ta yi hukuncin ta ne ta yi watsi da wannan ƙara ne bisa ga abin da ta kira kamar gabatar da wasu takardu ko wasu bayanai a gaban kotu wanda aka ce an yi ba bisa ka'ida ba ya kaji wannan al'amarin a kowane lokaci kamar yadda na gaya maka a ita kotu ita ke hukunci ta riga ta yi nata hukunci babu abin da ya rage mana illa mu je a gaba ita kuma gaba ita za ta zauna ta duba in abin da wannan kotu ta yayi daidai ko bai ba dukkan sauran alkalan kotun biyu dai sun jaddada amincewarsu da kuma yawansu a hukuncin kotun murtala faruk sanyin na muryar amurka daga birnin kebbi a nigeria kamar Allah a gaida murtala yanzu karfe biyar ne saura minti goma sha hudu a nan birnin washington dc wato goma saura minti sha hudu kenan a jamhuriyar nijar da ma najeriya lokaci ne kuma da zamu buɗe layukanmu inda zamu tattauna kan kwamitin da shugaban najeriya muhammadu buhari na da domin ba shawara kan yaƙi da cin hanci da rashawa lambar dai da za a kira ita ce wacce aka saba kira wato biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. to kiran da muka samu da farko ya zo ne daga jihar katsina wane ne akan layi sunana muhammad bello sabon da zakka safa na local government jihar katsina to malam muhammad muna jinka to alhamdulillah a gaskiya ra'ayina akan wannan kwamiti da shugaban kasa janar muhammad buhari ya kafa yana kira ga su yi aikinsu bisa gaskiya ga duk wanda aka samu da laifi a yi mashi hukuncin da ya dace da shi kowane ne kowane ne aka samu da laihin cin hanci da rashawa a najeriya nan to a yi mashi hukuncin da ya dace da shi malam muhammad kana ga anaka tunanin kamar wani irin kalubale kake ganin kwamitin zai iya fuskanta da zai iya kaucewa da zaka ba da shawara kalubalen da zai fuskanta kada shi ma ya zama mai cin hanci a bashi na cin hanci ya kyala wanda ya ci hanci to muhammad mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar kano wani ne akan layi hello na kano kana jin mu to ina ga kaman mun rasa wannan kira da muka samu daga kano da fatan wanda ya kira zai sake gudawa to matsalar cin hanci da rashawa na ɗaya daga cikin manyan matsaloli da suka yi wa najeriya katutu lamarin da ya sa sabuwar gwamnatin muhammadu buhari ta naɗa wani kwamiti mai ɗauke da mutane bakwai da zai duba wannan lamari wato ya bada shawara kan yadda za a yaƙi ga kira daga kaduna wane ne akan layi to ibrahim alaran mariga cikin sunana to malam ibrahim muna jin ka to gaskiyar magana wannan kwamiti da buhari ya kafa kwamiti ne wanda yake an ɗauko waɗanda suka san aikinsu kuma mutane ne waɗanda suke karatu kuma suna da kishin mu najeriya fatan mu dai su aikin su yadda ya dace kuma dukkanin wata hanya da za a bi na ganin cewa an dakile wannan hanya da ake cin hanci da rashawa su bi wannan hanya kuma waɗanda ake tuhuman su ya kamata su fito su bayani na gaskiya yadda ƙasa za ta ci gaba bayan da su za su cimma burinsu kaɗai ba na gode. Ibrahim mu ne da godiya ga kira daga Yola wane ne a kan layi? Usman bin Abbas na daga Yola. To Malam Usman muna jinka. kwamitin da shugaban kasa ya kafa dai na gana cin hanci da rasha gaskiya ya yi kyau ya kamata kuma su aikin su tsakani da Allah su ba da shawara yadda yadda shugaban kasa da ayyukan na kyau yanzu a dakatar cin hanci a kasan nan talakawa su san sun zaɓe su ya zai musu amfani. Eh, to malam usman wasu na ganin kaman a baya an sha kafa ire-iren waɗannan kwamitoci a gwamnatocin da suka shuɗe eh, ya kake kallon wannan kana da ƙwarin gwiwa a kan cewa zai yi abin da ake tunanin zai aiwatarwa eh muna da ƙwarin gwiwa tun da muna ganin mu zaɓi shugaban kasa na gari to koma waye ne aka aka sasa gwamnatin dole za su aikin muna fata dai inda muka samu shugaba na gari to muna fata duk wanda aka sasa wannan kwamitin za su yi aiki don talakawa su samu zaɓen su musu amfani. tuma da lamun gudi malam usman ga kira daga jihar taraba wani ne akan layi hello na taraba kana jin mu eh ai na ga sai ka dan daga murya to ina ga kamar ma layin ya tsinke lambar dai da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada a manta sai an saka alama kari a sa plus sai a kira lambar batun da muke tattaunawa dai shine game da kwamiti da shugaban najeriya muhammadu buhari ya naɗa wanda zai dinga ba shawara game da yadda za a yi yaƙi da cin hanci da rashawa wani tasiri kuke gani wannan kwamiti zai yi ganin cewa a baya an sha ɗaukan ire-iren waɗannan matakai sannan menene fatan ku ga kira daga kaduna wane ne a kan layi amin wa alaikum salam kana magana da isa dan garba ne a hanyar gara samuna ga to mala isa muna jinka. yawa muna farin ciki da wannan kwamiti da mai girma shugaban kasa muhammad bari ya kafa mm. sannan kuma ina nishawatin su yi yan kwamiti da su bincika akwai kwangila da aka ba na hanyar da ta taso daga kaduna zuwa jos hanyar nan yana matukar ba mu wahala sosai mu direbobi don haka don allah wannan kwamiti ta yi bincikewa aka ba kwangila kuma wa dan kwangilan don to malam isa mun gode kwarai da fatan waɗanda suke da alakin ku kuma shi wannan kwamiti ya ji wannan kira da kai ga kira daga kwantagora wane ne akan layi adamu yusuf wanda ake kira da ado mai leda to gare ka malam adamu kira na ne ga wayannan yan kwamiti da aka kafa su tsaya su yi aikin su tukuru tsakani da allah kar su sa a son zuciya da kuma kabilanci da siyasa da bangaranci su tsaya su yi aiki yadda ya dace saboda najeriya tana bukatar mutane masu jajircewa wanda za su yi aiki tukuru saboda ƙasar nan ta wahala ta wahala ta gaji mutanen ƙasar nan sun gaji sun wahala kusan ga a cikin ƙasarmu ne amma mun zama kamar ba cikin ƙasarmu muke ba saboda haka muna buƙatar mutane masu jajircewa su tsaya su yi aiki tsakani ga Allah domin Mala Adamu mun gode kwarai da gaske bari mu katse ka domin mu ɗauki wannan kira daga Taraba wane ne akan layi? to ina ga layin ya kubuce mana lambar dai da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an saka alamar ƙari plus kenan sai a saka ɗaya sai a jero lambobin batun da muke tattaunawa shine kwamitin da shugaban najeriya ya naɗa ga kira daga jihar bayelsa wane ne akan layi hello na bayelsa kana jin mu to ga dukkan alamu watakila muna da ɗan tangaɗin na'ura a yau da fatan za a mana akwa za a ci gaba da gwadawa matsalar cin hanci da rashawa na ɗaya daga cikin manyan matsaloli da suka yi wa najeriya da ya katutu lamarin da ya sa a yanzu haka shugaban najeriya muhammadu buhari ya naɗa wani kwamiti da zai taimaka mai wajen ba shawara kan yadda za a yaƙi da matsalar cin hanci da rashawan ga kira daga kaduna wane ne ya kallai alaikum salam suna usman mukutar ɗan wanda yake kasuwan da ke muna jin ka malam usman menene ra'ayinka shi gaskiya wannan kwamiti muna mashi fatan alkhairi hmm. da fatan kuma za su ba da shawara ta gaskiya duk wanda yake da hannu a cikin dukiyar jama'a ya kamata a hukunta su kamar yadda shi mai girma shugaba muhammadu buhari ya kudurta ya cewa lallai kan ya tona shirin duk wanda ya ci dukiyar talakawan najeriya da fatan wannan kwamiti sai ku sauna alkhairi kuma su aiki da kyau muna masu fatan alkhairi da fatan lafiya da Usman Muktar Kamigar. Malam Usman mun gode kwarai da gaske kuma da kiran kai ne muka kawo ƙarshen shirin namu na jira ayanku baki ɗaya mun gode kwarai da gaske sai gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma ga shirin murya Amurka da yake bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. cikin wannan watan na agusta ne aka cika shekaru hamsin cur da sauyawa aƙidar demokuraɗiyya alƙibla a amurka ta hanyar rattaba hannu kan dokar ba kowa dama jefa kura ta amurka wannan doka wadda aka tsara ta bisa gwagwarmayar 'yan rajin kare haƙƙi suka yi cikin shekarun 1950 da 1960 inda amurka baƙaƙen fata da sauran tsararru suka yi ta gangamin kawo ƙarshen wariyar da ake nuna musu ta ƙara ƙarfa 'yancinsu a zama 'yan ƙasa ta kuma wanzar da gagarumin sauyi ga tsarin siyasar mu wannan dokar da shugaba lyndon johnson ya sa hannu a ranar 6 ga watan agusta na shekarar 1965 ya jaddada ikon da bakake da tsiraru suke da shi na jefa kuri'a ikon da suka samu tun lokacin da aka haramta bauta shekaru 100 kafin nan amma kuma wanda aka yi kememi aka hana musu ta hanyoyin siyasa daban-daban dokar ta kawar da wasu sharuɗa ko ka'idoji da ake yin amfani da su wajen tabbatar da cewa turawa jar fata sun ci gaba da yi harkokin siyasa a birane da jihohi da ma ta hanyar takaita yawan kur'un da 'yan tsiraru ke iya jefawa waɗannan sharuɗa da ka'idoji sun haɗa da tilastawa mutum biyan haraji kafin ya jefa kuri'arsa da kuma tabbatar da cewa sai mutum ya iya karatu da rubutu tukunna kafin ya iya jefa kuri'a har ila yau wannan dokar ta baiwa gwamnatin tarayya ikon sanya idanu kan yadda ake gudanar da zaɓuɓɓuka a wuraren da baƙaƙen fata ba su yi rajistan jefa kuri'a da yawa ba sannan ta ba antoni janar na tarayya ikon binciken irin dabarun da ake yin amfani da su wajen danne yawan kuri'un 'yan tsiraru kusan dare ɗaya sai adadin baƙaƙe da suka yi rajistan jefa kuri'a ya ƙaru ainun musamman a jihohin kudancin amurka inda nan ne aka fi nuna bambancin launin fata kuma tun daga wannan lokacin ne majalisar dokokin amurka ta ci gaba da yi wa dokar ƙarin kwaskwarima musamman gyaran da ya buƙaci gudanar da zaɓe cikin harshe fiye da guda abin da ya ba wa masu magana da wani harshe daban da ba turanci ba damar shiga cikin harkar zaɓe a cikin shekarun da suka biyo baya kuwa bayan samar da wannan dokar an samu ƙarin shugabannin siyasa waɗanda ba turawa jar fata ba kama daga majalisun gudanarwa na birane zuwa gidajen gwamnoni jihohi zuwa majalisun dokokin tarayya da kuma fadar shugaban ƙasa wato white house ya zuwa tsakiyar shekarun 1990 waɗannan matakai tare da faɗaɗa yawan masu jefa kuri'a na amurka sun haddasa sauya fasalin manyan-manyan jam'iyyun siyasa guda biyu da muke da su yayin da ƙasar ke bikin cika shekaru hamsin da samar da wannan dokar ta 'yancin jefa kuri'a da kuma gagarumin ci gaban da muka samu ta wannan fanni a zaman ƙasa tun daga wancan lokacin muna kuma tunawa da waɗanda suka yi aiki tukuru domin jaddada wannan doka da aiwatar da ita domin tabbatar da cewa kowa da kowa a amurka ya ci moriyar wannan albarka ta amurka shirin murya amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka yanzu ga ya dawo da takaitattun labaran duniya jama'a har yanzu birnin ferguson da ke jihar missouri na karkashin dokar ta ɓaci a dare na biyu da ke ganin tashe-tashen hankula a daidai wani lokaci da ake tunawa da cikar shekara ɗaya da kashe wani bakin fata da wani bature ɗan sanda ya yi 'yan sanda sun ce sun tsare akalla mutane kusan talatin da ke zanga-zanga a birnin st louis waɗanda suke ta jifa da kwalabe da duwatsu a kan shafinta na twitter rundunar 'yan sandan ta ce fa tana ci gaba da goyon bayan 'yancin faɗa albarkacin baki amma wanda ya ƙi ta to zai iya kasancewa a hannun jami'an tsaro wannan yanayi a kan titunan ferguson da ya kunshi mafi yawancin bakaken fata masu arangama da 'yan sanda ya shiga wani hali ne a lokacin da wata sabuwar kungiya ta fito fararen fata masu kiran kawunansu masu tabbatar da rantsuwa kuma suna dauke da bindigogi sannan suna sanye da kayan sulke irin na zamani kungiyar da ke adawa da gwamnati ta ce tana nufin zuwanta garin ferguson shine na kara na kare shaguna daga 'yan zanga-zanga da barayi To Bello madalla a gaida kai masu sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau sai kuma gobe dan Allah kanmu za ku ji wasu abokan aikin mu da dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Bello Habib Galadanci da ya tani gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni sai injiniyan mu Mr. Suleiman Tarawali. Muhammad Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. This program has come to you from the Voice of America, Washington.